Kwamitin Shari'a da gwamnatin jihar Filato ta kafa don duba korafin cin zarafi da ake zargin jami'an tsaro da aiwatarwa kan fararen hula, ya ce zuwa yanzu ya karbi korafe-korafe guda arba'in da biyar. A ranar Litinin da ya gabata ne kwamitin ya fara zaman sauraron korafin daga bakin waɗanda suka shigar da ƙara. Kan ƙarar da wani mai suna Barde Nansel Paul ya shigar na yadda sojoji suka far masa a gidansa da ya kai ga lalata masa dukiyoyi na miliyoyin naira. Kwamitin sauraron ƙarar ya ba da umarni yana aika da sammaci wa rundunar soji don ta amsa tambayoyi a gabanta. Shugaban kwamitin sauraron korafin cin zarafi kenan na jihar Filato mai shari'a Philomena Lot take cewa duk wani jami'in tsaro da ya yi ritaya ake kuma zarginsa da hannu a batun cin zarafin ya kuma ki ansa kiran kwamitin za a rubuta wa hukumar fansho ta dakatar da fanshonsa har sai ya bayyana a gabanta. Tun farko shugaban kungiyar lauyoyi na Jos, barista Yakubu Salibawa, ya ce za su ba da kariya wa waɗanda aka ci zarafinsu. Waɗanda muke ganin cewa an musguna musu an ci zarafinsu mun ɗauki matakin cewa za mu gabatar da dukkan ƙorafe-ƙorafensu a gaban wannan wato judicial panel of inquiry. Za mu yi musu kyauta ko mu ba mu bukata su bada. Sanata Shehu Sani daga jihar Kaduna ya ce dole sai gwamnati ta ɗauki matakan gyara don kaucewa zanga-zanga a ƙasa. Matsalar Najeriya ba wai maganan yanan gizo-gizo ba ne ko 'yan zanga-zangan sa a ana yawan kashe mana mutane a arewacin najeriya gwamnati ta gagari 'yan zanda sun gagari sojoji sun gagara kullum a sace mutane manoma a arewacin najeriya yanzu a kaduna baka isa ka fitar waje kilomita ɗaya daga cin garin ba a sace kama garin udawa garin kuriga garin birnin gwari jihar katsina jihar zamfara bangaren jihar sokoto da jihar niger lokal gamman guda uku a niger yanzu an kori ƙauyayen gaba ɗaya da rafi da shiroro lokal gamman da kagara da munya mutane duk sun bar ƙauyukansu sun sai da gidajen sun sai da gonakin saboda su biya diya a sakumarsu matansu da 'ya'yansu saboda haka mutane sun gaji ne idan mutanen da kan mulki ba za su iya ba su haƙura. to amma kana ga zanga-zanga ne zai kawo maslaha ma matsalolin da ya adabi najeriya tunda daga dukan alamu dai kana goyon bayan wannan zanga-zanga. eh kwarai da gaske ina goyon bayan shi ɗari bisa ɗari a dai har cikin lumana ne kada a ƙona ƙona wurare kada a kashe mutane kada a kuma kar ku yarda yan iskan gari su shigo cikin ku ba kyau a dinga fashe-fashe ana ƙone-ƙone don saboda in muka ɓata ƙasan ƙasan namu ne shi kan shi wayannan abubuwan nan shi ne na jama'a jama'a in dai kana son kada ma zanga-zanga kai adalci su ko waɗannan iyayen ƙasa sun buƙaci matasa ne da su kasance masu ƙaunar zaman lafiya. Sunana Aminu Mai Samari Dogo, District na Targon. In ba zaman lafiya mu kanmu ba ma jin daɗi. So muna kira ga matasa a ba su abin yi, domin rashin abin yi shine ke kawo dukkan waɗannan abubuwa. ni suna na garba abdulkadir mutanen je suna kira na shugaban al'umma musamman samari muna kira su zauna lafiya da yan uwansu da kuma kowace kabila a haɗa hannu a aiki tare don ci gaban ƙasa gwamnan jihar plateau simon lalon ya bayyana cewa jihar plateau ta yi asarar akalla naira biliyan saba'in da biyar a barnar da bata gari suka gudanar lokacin zanga-zangar kawo ƙarshen jami'an 'yan sanda ta musamman da ke yaƙi da mugan laifuka a najeriya wato sas inda ya buƙaci matasan da su nemi hanyar hanya da ba ta tashin hankali ba wajen isar da kokensu. Gwamnan ya kuma yi alkawarin samar da hanyoyin ci gaba wa matasan na jihar Filato. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.